Sashen Hausa na murya Amurka yake magana a wannan daren yau Laraba 30 ga watan Agustan shekarar 2017 a kan mitoci da suka hada da 25, 31, 41 da kuma 60. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya jin mu ta tashar mu ta VOA Africa zango 205 ko kuma ta gidajen rediyo amfani fara'a sarauniya nomad da lal da niya sai kuma tashar alfa radio a birnin kumasi ghana yayin da duniyar gizo ta intanet kuma za a iya samun mu a voa hausa.com ko kuma sashen hausa.com jama'a barkanmu da warhaka baba ya ko makeri ne tare da maryam dauda muke farin cikin sake saduwa da ku a wannan shirin mu. To ko bayan kun gama jin labaran za ku je fasarar rahoton wakilin muryar Amurka a birnin Harare Sebastian Mufo akan bayyana damuwa ga rashin daukar kwakwaran mataki akan uwar gidan shugaba Mugabe bisa zargin da ake mata na dukar wata matashiya Afirka ta kudu. kana mutane kuma suna kokawa akan tsadar dabbobin layya a daidai wannan lokaci da musulmi a faɗin duniya ke shirin yin bukin babban sallar layya to ko menene ke sa dabbobi suke tsada a daidai wannan lokaci a kowace shekara bisa kan haka ne za mu ba ku dama ku kira ku bayyana ra'ayoyinku amma duk bayan sai bayan kun sha labaran duniya Assalamu alaikum ga cikakkun labaran. Gwamnatin kasar Sudan ta kudu ta ce ta yi nadamar kashe wani ba'amurke ɗan jarida mai zaman kansa ranar Asabar ɗin da ta gabata, kuma ta miƙa saƙon ta'aziyya ga iyalan ɗan jaridar. Dakarun gwamnatin Sudan ta kudu ne suka kashe Christopher Allen yayin da yake aikinsa tare da dakarun 'yan tawaye masu goyon bayan Rick mashar a garin Kaya da ke bakin iyakar Sudan ta kudu da ƙasar Uganda. Ministan yada labarai mai magana da yawun gwamnatin ƙasar kuma Michael McCoy ya musanta zargin cewa an auna ba Amurken ɗan jaridar mai shekaru 28 da haihuwa ne, kuma Allen wato ɗan jaridar na cikin 'yan tawayen. dakarun 'yan tawaye goma sha shida ciki har da wani daga ƙungiyar da ake kira white rebels ne aka kashe ranar asabar ɗin da ta gabata ba a dai tantance ko wane ne mutumin ba amma yana cikin 'yan tawayen da suka kai farmaki a wani sansanin sojan kasar a cewar mr mccoy a yau laraba mr mccoy ya canza bayaninsa yana mai cewa an kashe christopher allen ne a musayar wutar da aka yi tsakanin dakarun gwamnati da 'yan tawayen sakataren tsaron amurka jim mattis ya kara jaddada cewa hanyoyin neman sulhu na diplomasiya ba su karewa amurka ba idan aka zo batun takaddama da ke faruwa a Kuriya ta arewa bayan da shugaba donald trump ya ce gadawar sulhu ba ita ce mafita ba mattis na bada amsar tambaya da aka yi masa ne a kan sako da trump ya rubuta a shafinsa na twitter da safiyar yau laraba akan tunkarar barazanar koriya ta arewa biyo bayan gwajin makami mai linzami na baya-bayan nan da kasar ta yi wanda ya bi ta kan japan a sakon da trump ya rubuta a yau ya ce amurka ta sha tattaunawa da koriya ta arewa da kuma wato ba kasar kudade kusan shekaru 25 ganawar neman sulhu ba ita ce mafita ba wannan sako na zuwa ne kwana ɗaya bayan da trump ya ce amurka na duban duk hanyoyi da ya kamata don tunkaran koriya ta arewa a yau sakataren tsaro jim mattis ya karbi bakoncin takwararsa na koriya ta kudu a ma'aikatan tsaro na pentagon yayin da jami'an kasashen guda biyu suke kokarin neman hanyar magance takalar da koriya ta arewa take yi a kwanan nan to kuna sauraron labaran ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc Ruwan sama na tarihi da aka yi a garin Houston da ke jihar Texas ya dan tsagaita yau Laraba yayin da muguwar guguwar Harvey ke janyewa daga gabashin jihar ta nufi jihar Louisiana. Dama ƙwararru sun yi hasashen cewa garin na Houston zai samu ruwan sama mai yawan santimita biyu yau Laraba kuma rana za ta fito sannan za a yi zafi zuwa ranar Juma'a idan Allah ya kai mu. Sai dai yankin zai ci gaba da fama da ambaliyar ruwa sakamakon ruwan saman da zai ci gaba da sauka. wanda ya zuwa yanzu ya zub da fiye da santimita 130 na ruwan a wasu wurare tun daga ranar 24 ga watan nan na Agusta. A gabashin Houston kuma a garin Beaumont duk a jihar ta Texas an yi ruwan sama kamar da bakin kwarya a safiyar yau Laraba yayin da guguwar ta nufi Louisiana. Hukumar da ke sa ido a kan ruwan sama da guguwa ta ƙasa ta ce za a yi ruwa mai yawan santimita 15 zuwa 30 a kudu maso yammacin jihar Louisiana yayin da guguwa ke ƙara shigowa ciki-ciki. jami'an yankin da na jihar texas sun ce ma'aikatan agaji sun ceto fiye da mutane dubu goma sha uku daga gidajensu da suka cika da ruwa makil kuma wato dubban mutane na cibiyoyin tsugunar da waɗanda ambaliya ta shafa a wani ginin gwamnati da ke birnin houston da kuma filin wasan kwallon kwando na birnin a india kuma akalla mutane biyar ne suka mutu sakamakon ambaliyar ruwa da guguwa da suka haddasa a mumbai babban birnin kasar a cewar jami'an gwamnati a yau laraba ruwan sama kamar da bakin kwarya da aka yi shine ya bari abubuwa suka tsaya cik a birnin a jiya talata wanda ya hana zirga-zirga a kan tituna da kuma dole ne aka soke ko kuma aka rufe tashoshin jiragen ƙasa wanda miliyoyin mutane ke amfani da su. labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc tumadala yayin da 'yan jam'iyyar zanu pf mai mulkin kasar zimbabwe suka yi maci don nuna goyon baya ga uwar gidan shugaban kasa grace mugabe su kuma 'yan adawa sun yi wani gangami ne inda suke kira ga gwamnatin afirka ta kudu ta ɗage kariyar da ta baiwa uwar gida mugabe bisa zargin da aka mata na dukar wata matashiya da ake kira gabriela angel ga naziru ahmed hausawa da fasarar rahoton sebastian mofo na sashin wato eh, zimbabwe kenan. 'Yan jam'iyya mai mulki ta Zanu FP sun yi maci a birnin Harare suna wake-wake na nuna goyon bayan uwar gidan shugaban ƙasa Grace Mugabe sun rike kwalaye masu rubuce-rubuce kamar haka. Gabriella Angels ba mala'ika ba ce. Angels dai ita ce matashiya 'yar Afirka ta kudu da ake tuhumar uwar gidan Mugabe da dukanta da wayar lantarki makonni biyu da suka gabata a wani otal a babban birnin Afirka ta kudu Johannesburg. An sa ran ganin uwar gidan shugaban kasar za ta halarci taron macin, amma wata babbar jami'ar jam'iyyar Zanu PF Mandita Wepi Chimene ta ce wasu ayyukan ne suka hana ta halartar taron. Ba za mu amince da uwar gidan shugaban ƙasa ta kwana a wajen gidanta ba. Mun zo nan ne domin iyayenmu ne. Tana nufin da ɗaɗɗan shugaban ƙasar Robert Mugabe da uwar gidansa. Cimene ta ce bai yiwuwa su girmama babansu amma su ƙi girmama uwarsu. Kalaman nata suna yin hannunka mai sanda ne ga abokan adawar jam'iyyar Zanu PF mai mulkin ƙasar. Wani sashen jama'a suna ra'ayin mataimakin shugaban ƙasa Emerson Nangagwa ya gaji Robert Mugabe yayin da wasu kuma suke ba da goyon baya ga Grace Mugabe ta gaji mijinta da ya mulki ƙasar Zimbabwe tun shekarar 1980. A halin da ake ciki matashiyar nan Angel ta shigar da ƙara a wata kotun Afirka ta kudu tana ƙalubalantar kariyar diflomasiyyar da aka baiwa Grace Mugabe cewar ta je Afirka ta kudu ne yin jinya amma ba aikin hukuma ba. A yau Laraba da 'yan jam'iyya mai mulki suke maci haɗakar ƙungiyoyin 'yan adawa ta Zimbabwe sun shirya wani gangami a wajen ofishin jakadancin Afirka ta kudu a birnin Harare don nuna rashin jin daɗin su ga yadda Afirka ta kudu ke yi wa wannan batu riƙon sakainar kashi. Wata 'yan raji Linda Masarira ta ce. Granting her immunity saying political leaders can go anywhere in the world and assault people and get away with it because have got diplomatic. Bata kariya na nufin shugabannin siyasa za su iya zuwa ko ina a duniya su yi wa mutane duka kuma babu abin da za a yi musu saboda kariyar diplomasiya. Abin da ta yi ya zub da mutuncin baki ɗaya 'yan ƙasar Zimbabwe. Babban jam'iyyar adawa a Afirka ta Kudu, Democratic Alliance, ta shigar da takarda a wata kotun ƙasar, tana buƙatar kotun ta ɗage shawarar kariyar diflomasiyya da aka bai wa uwar gidan shugaba Mugabe. A wata sanarwar da jam'iyyar ta fitar, tana cewa gaba ɗayan wannan batun kariyar diflomasiyya ba abu doka ba, don haka a ɗauke shi abin da ya saɓa wa doka kuma mara tasiri. Sai dai zuwa yanzu babu wani saurare akan wannan batu, amma kuma ana ganin wannan lamari zai shafi alaƙar Harare da kuma Pretoria. Ido Ahmad Hausawa kenan da fasarar rahoton Sebastian Mofo. Waɗannan shirye-shirye na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma karfe 4 da minti 40 kenan a nan birnin Washington DC na rana. lokaci ya yi da za mu ba ku dama ku kira mu don ku bayyana ra'ayoyinku akan ko menene dalilin da ya sa dabbobin da ake laye da su suke ƙara sada a daidai wannan lokaci da musulmi suke shirin yin bukin babban sallar layya akan haka ne za ku kira mu ku ba mu ra'ayoyinku amma kafin nan sai ku shakata da wannan waƙar. yanzu kuma lokaci ya yi da za a gyara zama a kira biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar domin a bayyana ra'ayi, biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar. salamu alaikum wani ne akan layi salamu alaikum wa alaikum salam daga ina kake kira malam an ba yau daga gombe to bismillah mun kaila Ita ni a tunani na kawai wannan tsadan dabbobin nan akwai samun albashi da aka yi. Da shi an yi albashi a wannan lokacin a kwanan nan. Akwai wasu kuma wasu kuma zari ne yake sawa. to amma wannan abin ba wannan shekara aka fara ba wannan shekara aka fara gani ba kusan kowace shekara wannan abu na ci gaba da karuwa amma kuma da an yi sallah da wuni daya sai ka ga kudin dabbobin sun sauko kasa wato gaskiya mu yan najeriya muna da matsala kwarai da gaske wajen gaskiya akwai rashin tausayi a mu na kasuwanci kani da allah gaskiyar magana ke to mun gode kwarai da gaske eh mun gode kwarai da gaske bari mu je jihar nasarawa wani ne a nasarawa Assalamu alaikum suna na shafale katin magaji danya Musa kuma jihar Nasarawa baba baya kuma makeri barka da aiki. Yawwa le. To gaskiya baba Yakubu a gaskiya fi sabilillahi manyan 'yan kasuwanmu na wannan ƙasa namu Najeriya ya kamata su zama masu adalci. Don gaskiya kowa ya riga ya san irin yanayin yau da ake ciki amma a kowane lokaci in aka ce maka buki na sallah ya taso za ka ga su 'yan kasuwa a lokacin ne kuma kowa yake baza kafafuwan shi ya sama kayan shi kudi yanda yake so. amma daga zaren cewa an zo an fita wannan sallah sai ga abubuwan gaba ɗaya tunda sun san cewa ba abun da ya kamata bai zama dole a neme shi ba to shi ne za ka ga sun koma sun karya farashi ya lalace ma wani maka gan shi ma ya ruba ma har an zuba da shi saboda kawai salwalawa na 'yan uwanmu 'yan Najeriya saboda haka ni ina kiran 'yan kasuwa don Allah don annabi su rika sauƙaƙa ma 'yan Najeriya musamman talakawa saboda ga irin halin da ake ciki wani ma zai iya uni ma bai ci abinci a gidan shi ba daga safe har yamma saboda haka kiran da muke Allah don Allah su duba su kyautata ma eh, talakawan kasar nan namu Najeriya da fatan za ku lafiya na gode bari mu je jihar Kaduna wani ne a Kaduna Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu Amma alaikum salam Baba barka da yamma barka da aiki Yawa sunana alhaji musan garo mai rediyo da rikoda kasuwar kawo kaduna najeriya to alai musa to babu shakka wannan tambaya da kai me yasa abubuwa suke ƙara tsada dangane da shi kanshi maganar layya din nan to abubuwa ne gaskiya zo kaga baba idan muka dauka idan irin wannan lokaci yayi na sallar layya hmm. da yawa akwai mutanen da ba sa kasuwanci sai irin wannan lokacin wani yana tare da kuɗi ne musamman dan ya je ya siyo raguna a ƙauyuka ko kuma ya fita wani gurare ya je ya siyo raguna abin da ya so shi bai wuce dubu goma sha biyar ba sai zo sai wa mutane sai ya tsaya dubu ashirin da biyar irin dubu talatin kaga irin wannan abubuwan ba abin da ya dace ba ne kuma wannan abu ne na maganar ibada ya kamata kai ma idan ka saida da sauki al'umma suka samu suka yi wannan ibada dan Allah sai ya baka lada kaga irin wannan abubuwan gaskiya su suke da kawo mana wasu na kasu ita kanta a kasar mu Najeriya baki ɗaya da aka kiran da muke ga yan kasuwa ya kamata tausaya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa wallahi arhamin nasi la yarhamuhumullahu duk wanda bai jikan na kasar shi ba to Allah ma ba zai jikan shi ba da ƙarshe ne muku fatan alkhairi da fatan za mu sallah lafiya a tashi lafiya Alhaji Musa Garo na gode to mun gode kurai da gaske Alhaji Musa bari mu je jihar Katsina wane ne a Katsina na Usman mu daga Katsina to malam Usman barkan ku da aiki yawa eh, wannan ra'ayi ne akan maganar ragunan layya ah, gaskiyar magana shine ni abin da na fahimta shine duk sadda abubuwa suka zo ana bukace da su sosai to dole ne su yi karanci kuma dole ne su ƙara kuɗi a yadda ake abin nan mu'amalolin kusan kamar haka ɗabi'un mu na al'adar 'yan Najeriya ya koma sadda abu yake ake bukata shi sannan za a ƙara mashi kuɗi amma ina kira ga jama'a da a tausaya wannan abu ne aiki ne na ibada tausaya ma jama'a su samu waɗanda ba su da sararin yi su samu su yi masu iko kuma su tausaya wa jama'a Allah eh, taimake mu baki na gode a mun gode kwarai da gaske bari mu je a jihar Bauchi wane ne a Bauchi Mamur Kamilu sunana da to malam Kamilu eh, wato gaskiyar magana dai abin da yake kawo tsadan laguna ko shalu satar su saboda yanzu shi ne lokacin bukatar su su ma masu abin masu dabbobin sukan zuba zalamar su duka a kai ne to daga lokacin da ya wuce kuma kaga ba mai bukata shi ne sai kaga su masu sun sauke don baya da suka iya to baka ganin da a maimakon su tsawala to ina jin murashi malam kamilu daga bari mu je mu koma kaduna wani ne kuma a kaduna babu ya kuma barka da lasariya yawa malam murtala to na gode suna na murtala ina kiran ku da garin gasa a kaduna tare tarayyar najeriya to to gaskiya abin da muke kiran 'yan kasuwa gaskiya mu dinga jin tsoron allah tun da ina cikin su kuma duk abin da ka tsanani ba shi zai sa kai arziki ba sauki ma Allah ya sa ma albarka a sauƙin da ka yi sai kai arziki ina ta ji wasu masu ƙididdiga a kafafen gidan rediyo na gida suna cewa wancan satin kwandon tumatir dubu hudu yanzu ya kusa ya kai wajen dubu bakwai da wani abu to kaga irin wannan abu a jikin kwana uku saboda sallah ya zo sai su tsawwala shi sa za ka gama da yawa din sai su shiga in sallan ya wuce kuma sai su zo su karye a zama ba ma uwa kuɗin balle riba dan abu kila mutum ya siyo rago goma ya zo ya sai da guda uku bayan sallah ya karyar da farashi kaga ba riba kenan tunda bai nemi albarka ba shawarar da muke bada shine cewa kowanne abu za a saida in farashi ne ya karu san farashi ya karu karkaci a'a saboda dan ina so in kuɗi mai samu riba mai yawa ne na ƙara kuɗi ba zai albarka ba da fatan za a gyara a tashi lafiya. To mun gode kwarai da gaske har yau dai muna a jihar ta Kaduna wane ne kuma a Kaduna? Wane ne a Kaduna? To da alamar a na Kaduna ya sha kwana bari mu ɗau wani daga Taraba. wane ne a taraba jamilu ne daga gulagar karamar hukumar kwalli to bismillah jamilu ai ba tsadar raguna ne kaɗai matsalar talakawa ga sannan ba komai aka yi bukata shi sai ka ga ya yi tsada sosai da kiran da zai mai yan kasuwa a ji tsoron allah kawai shi ne babban al'amari to mun gode kwarai da gaske bari mu kuma jihar ibadan wane ne a ibadan alhaji rabiu abdullahi ne daga ibadan jihar oron najeriya to alhaji rabiu wannan al'amari namu na 'yan najeriya wato ya tabbata ne ko da yaushe idan abin da kaga ana nema da wuya ga wanda yake tausaya ma dan uwansa kowa burin shi rana ɗaya ya zama mai kuɗi saboda bala'in cin hanci da rashawa da suka zama kamar halas a najeriya shine ya kawo irin wannan abin kowa burin ji rana ɗaya zama mai kuɗi ba wani tausayi Allah a baki yake yawancin mutane illa kalilan yawanci Allah a baki yake za a ce kai abin ba kyau ba kyau to alhaji rabiu amma a baki alhaji rabiu kada jin wani abu abin mamaki idan suka tsawwala a yau aka wuni eh. bayan an yi sallar sai eh. ka ga abin nan farashi ya karye kwata-kwata maimakon da ka yi eh. asara ko kuma ka tsawala ka yi asara nan da 'yan kwanaki me zai hana da ka yi shi da sauki don kowa iya ya kwashi kai kuma ka samu abin amfani ko da ba yawa ne mai albarka to na gode maka na gode ma wato abin yana daga zuciya wato da abin babu sauki a zuciya har a kai ga asara sai an ga uwa bari sannan sai a sauri a sauke kuma saboda an ga abin ya zama bala'i amma dukkan suka ga ana neman abin to lokacin kowa babu nasiha a ran to mun gode kwarai ya eh, lalace da yawa mun gode alhaji rabiu bari mu dauki wani daga jihar sokoto wani ne a sokoto ina bello ladan kofar atiku to bello ladan kofar atiku to malam bello ladan bismillah abinda a bayani na game da tsadar kayayyakin ga da wada dan kungiyoyi suna da laifi Ƙungiyoyin masu sai da ranguna. Da ƙungiyoyin duk abin da aka sai suwa hukumar ya kamata ta kula da su, su tabbatar da in lokacin lalura ta yi. Da zaman to ana yi musu magana ana kai hannun su mai riga. Sai an kyale su zuba gaɗe kowa wanda yadda dama ya karfe da lalura ta yi. saboda haka hukuma ne ya azafi da yi ba ka sa ba dole ka ce ba Mm. saboda haka waɗanga mutane ne da ake layyan ga koyo shi kowace shekara ba ana samun tsadar kayayyaki amma tattalin arziki da babu kuɗi yanzu wanda laye ita ta yi kowa wahala a najeriya sannu Haifi arewacin najeriya wanda ba zai yi layyan gaba ba san iyaka ɗaya ba wallahi to mun gode wanda abinci ya yi wuya mun gode da wannan ra'ayi mun gode kwarai da gaske bari mu dauki wani daga jihar filato wane ne a filato anan bala makanike inji to malam bala wallahi mutanen nan ba ba ta neman kowa a kan halin da za a samu sauki a wannan matsala yan najeriya duk abin da zai yan najeriya ya cutar da dan uwansa saboda ya ga ya kasa mugunta ne kawai da cuta abinci ya yi tsada komai ya yi tsada to ya za a yi da wayannan jama'a sai dai mu roƙi allah kawai allah kare wanda baya son wani ya samu ya sa a abin da zai to mun gode kwarai da gaske malam bala makaniki yanzu bari mu je jihar nasarawa mu ɗauki kira na ƙarshe wani ne a nasarawa ina magana da hori fulani na kusa karaman hukumar tokan jihar nasarawa to bismillah fulani an kasuwa gaskiya yadda suna yin nan bai kyauta ba wannan yana wajen manyan dillalai ne hmm. ai sun siya shi a kauye za su siya shi da ya kudi haka ba amma sun tafi za su kara shi to baka ganin su kuma baka gani to mun gode kwarai da gaske ina jin iya abin da mu iya dauka a wannan daren kenan mun gode da waɗanda suka kira mu duka Yanzu kuma sai sharhin murya Amurka wanda ke bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. Gwamnatin Faransa da ta Ingila da ta Amurka sun yi maraba da sabuwar sanarwar da sojojin ƙasar Libya suka yi waɗanda aka fi sani da LNA a takaice na cewar za su yi binciken rahotannin kashe-kashe ba bisa ka'ida ba a Benghazi. Jami'an LNA sun karɓi shaidar kame da hukumar kotun aikata manyan laifuka ta duniya ta bayar akan wani mamba na LNA ɗin mai suna Mejo Mahmud Mustapha Busaif Alwarfalli wanda aka dakatar da shi har sai an gama bincike. Amurka ta yi kira ga LNA da ta tabbatar da ta yi cikakken bincike na gaskiya da gaskiya game da gurfanar da waɗanda aka samu da laifin kisa ba bisa ka'ida ba ga shari'a. Alƙalan kotun manyan laifuka ta ƙasa da ƙasa na tuhumar alwar falli, babban jami'i kuma kwamandan sojin Libya da laifin harbewa game da bada izinin kashe wasu mutane kimanin talatin da uku waɗanda wasu daga cikinsu fararen hula ne ko kuma mayakan da suka ji rauni kusan kaso bakwai a tsakanin shekarar 2016 zuwa shekarar 2017. Mejo Alwarfalli ɗan amutin tsohon janar ɗin nan da ya yi ƙaurin suna ne wato Khalifa Haftar wanda ya yi aiki da Muammar Gaddafi. Haftar ya jagoranci dakarun sojojin Libya mai ƙarfi wanda a kwanan nan ya yi ƙoƙarin ƙwace Benghazi bayan kamfe na tsawon shekaru uku akan ƙungiyoyin 'yan tawaye. Amurka na sa ido akan rikice-rikicen da suke afkuwa a Libya. waɗanda ake zargi da aikatawa ko kuma kasa hana kashe-kashe ba bisa ka'ida ba gami da azabtarwa a kowane ɓangare dole ne a yi bincike kuma a hukunta su. Amurka da ƙawayenta za su ci gaba da ƙara himma a matakin ƙasa da ƙasa domin bibiyar matakan da suka dace akan waɗanda ke da hannu akan cin zarafin haƙƙin 'yan adam da kuma dokokin jin ƙai na ƙasa da ƙasa. Duk da irin dangantakar da suke da ita kuwa yana cikin ra'ayin Libya da ta dogara kan haɗin kan dakarun da ke da nauyin tsaron ƙasar da kuma aiki a cikin tsarin dokokin Libya da kuma mutun sabunta dokokin ƙasa da ƙasa. Gwamnatin Faransa da ta Ingila gami da ta Amurka sun ƙara tabbatar da goyon bayan su ga gwamnatin riƙon ƙwarya. Mun tabbatar da muhimmancin rawar da Majalisar Ɗinkin Duniya take takawa wajen jagorancin tattaunawa akan siyasar Libya. Sannan mun yi murna da sabon wakilin babban sakatare janar Ghassam Salim. da kuma fatan goyon bayan yunkurinsa akan saisaitawa da warware matsalolin siyasar Libya. Sharhin murya Amurka kenan kuka saurara wanda ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. Idan kuna da wani ƙarin bayani sai a rubuto zuwa ga editorial VOA Washington DC bakwai USA za kuma a iya ganin wannan da kuma waɗansu editorial ɗin a shafinmu na yanar gizo akan www.voanews.com/editorials. To madalla yanzu kuma lokaci ne da za mu kawo muku labarai amma wannan karo a takaice. takaice gwamnatin kasar Sudan ta kudu ta ce ta yi nadamar kashe wani ba amurken dan jarida mai zaman kansa ranar Asabar din da ta gabata, kuma ta miƙa saƙon ta'aziyya ga iyalan dan jaridar. Dakarun gwamnatin Sudan ta kudu ne suka kashe Christopher Allen yayin da yake aikinsa tare da dakarun 'yan tawaye masu goyon bayan Rick Machar a garin Kaya da ke bakin iyakar Sudan ta kudu da kasar Uganda. Sakataren tsaron Amurka Jim Mattis ya ƙara jaddada cewa hanyoyin neman sulhu na diflomasiyya ba su karewa Amurka ba idan aka zo ga batun takaddamar da ke faruwa a Koriya ta Arewa. Bayan da shugaba Donald Trump ya ce ganawar sulhu ba ita bace ba mafita. Mattis na ba da amsar tambayar da aka yi masa ne akan saƙon da Trump ya rubuta a shafinsa na Twitter da safiyar yau Laraba akan tankarar barazanar Koriya ta Arewa biyo bayan gwajin makami mai linzami na baya-bayan nan da ƙasar ta yi wanda ya bi ta kan ƙasar Japan. Ruwan sama na tarihi da aka yi a garin Houston da ke jihar Texas ya ɗan tsagaita yau Laraba yayin da muguwar guguwar Harvey ke janyewa daga gabashin jihar ta nufi jihar Louisiana. dama ƙwararru sun yi hasashen cewa garin na houston zai samu ruwan sama mai yawan santimita biyu yau laraba kuma rana za ta fito sannan za a yi zafi zuwa ranar juma'a sai dai wato yankin zai ci gaba da fama da ambaliyar ruwa sakamakon ruwan saman da zai ci gaba da sauka to duka duka kuma da wannan ne muka kawo ƙarshen shirye-shiryenmu na wannan dare sai kuma da safe idan Allah ya kama za ku ji wasu abokan aikinmu da sauran shirye-shiryen. Yanzu a madadin kowa da kowa nan sashen Hausa na muryar Amurka musamman ma Maryam Dauda da ta taimaka muka gabatar da wannan shiri da wacce ta shirya kuma ta bada umarni Julie Gresham. Sai kuma injiniyanmu na wannan daren Baba ya kuma makeri ne daga nan Washington DC nake sallama da ku a kwana lafiya Allah ba mu alherin nan nasa amin summa amin.